يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمة أتكن سورة النوح عليه الصلاة والسلام ودشيني درسي نقوكم تكن ونا وتعمي البركة رمضان جيا منكوانا كرشان آية أكم kira da annabi nuhu alaihi salatu wassalam yi ga mutanensa akan su tsaya su kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta kamar yadda muka ambata mafi girman hakki da Allah subhanahu wata'ala ya dora akan bayi shine su kadaita shi da bauta haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a aikin Allah akan bayi shine su kadaita Allah da bauta kar su yi tarayya da shi da komai idan mutum ya tsantsanta bautarsa ga Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki tafarki na tsira kuma ya tsira ani ibudullah annabi nuhu alaihi salatu wassalam ce ku bauta ma Allah Wata kuhu ku kiyaye Allah ku kiyaye dokokin Allah ku zama su tsoron Allah wa afiun ce ni kuma ku yi min da'a kamar yadda muka ambata duk annabin da ya zo zai yi kira idan ya kirayi mutane zuwa ga kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta to abinda ke biyo baya shine yakan ce musu ku ji tsoron Allah tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah yi bari na bari ba tsoron Allah bane a maka wa'azi zuciyarka ta raurawa amma ka koma ka ci gaba da saba ma Allah zuciya idan ta to ana so kuma ta koma zuwa ga Allah subhanahu wajen da'a ma Allah da kuma kauce masaba ma Allah subhanahu yan uwa mu zan masu tsoron Allah tsoron Allah kamar wani inji ne da ke kai mutum zuwa da tsira wato duk wata nasara duk wata nasara da dan adam zai nema duk wata nasara da wata al'umma za ta nema nasarar Allah ya kulla alaka da wannan nasarar da tsoron Allah idan har bara mu zan masu tsoron Allah ba in har bara mu zan masu tsoron Allah ba ba za mu ga abin da muke so ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kulla alaka tsakanin alkairan duniya da lahira da tsoron Allah. Allah ya kulla alaka tsakanin alkairan duniya da lahira da tsoron Allah. Duk wani abu da ɗan adam ke nema mafita ce a rayuwa Allah sai ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah ce duk wanda ya ji tsoron Allah duk al'ummar da ta tsare tsoron Allah duk jama'ar da ta tsare tsoron Allah duk mutumin da ya tsare tsoron Allah ya ji Allah ko makarajan Allah zai sanya mishi mafita a rayuwa duk abin da yake cakwarkwadewa ya tunkushe Allah ya ce tsoron Allah kan buɗe wannan abu wa man yattaqi Allah ya ji Allah ko makaraja Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah zai samu mafita da gaske Allah yake ko kuma da wasa yake da gaske ne wani bai hude ya taba gaya wa salmanin farisi ya ce ko musulmai kun ji daɗi komai an ba ku mafita a kai lakat allama kun na biyu kun kulla shay'in hajjal kira annabin ku ya koya muku komai har yadda za ku shiga bayan gida ku biya bukata ba wata matsala da za ta addabi al'umma face Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya nuna ma al'umma abinda zai jawo mata wannan matsalan da kuma maganin matsala ne wa man yattaki Allah ya Allah makarajan Allah yake duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita da gaske ne in mun zan masu tsoron Allah muka kiyaye dokokin Allah Allah zai ba mu mafita gaba sai yace wa yarzuquhu min haythu la yahtasib بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا allah من حيث لا يحتسب الله يجي ويرزقه من حيث sannan Allah zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba idan kana neman mafita a rayuwa Allah ce tsoron Allah bayan ya ba da mafitan Allah ya ce kuma zai azurta ka zai azurta ku ta inda ba ku yi tsammani ba gaba sai sake cewa wa man yattaqi Allah ji Allah min amrihi yusra wa man yattaqi Allah Allah ce duk wanda ya ji tsoron Allah ya tsare dokokin Allah ya ji Allah min amrihi yusra Allah zai sanya ma wannan bawa sauki a cikin al'amuransa duk abin da sai an yarfe goyi kafin a cin mishi Allah ce kai sai ya dinga zuwa maka da sauki magungunan suna cikin littafin ko ba sa ciki suna cikin wa man yattaqillaha wanda ya ji tsoron Allah yadda Allahu min amrihi yusran Allah zai ya mai sauƙi a cikin al'amuran wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu wa man yattaqi Allah Allah yake duk wanda ya ji tsoron Allah Allah yake yukaffir an sayyi'atihi Allah zai kankare mishi laifuffukansa za a bisne su a bishe su a yi mishi afuwa da rangwame a yafe su wa yu'zim lahu ajra sannan za a girmama sakamakon da za a bashi ranar alkiyama wannan duk dukuici ne na tsoron Allah babu yadda za a yi al'umma ta fita daga halin da take ciki wallahi sai ta ji tsoron Allah sai ta ji tsoron Allah sai ka ji tsoron Allah hanyar fita daga matsala shi ne jin tsoron Allah in kuma ba mu ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron kowa ba ka dubi dukkan annabawa da manzanni je muka yi ta karanta ayoyi idan annabi ya zo manzo ya zo zai kira mutanensa abu na farko sai ya ce musu ku kaɗaita Allah da bauta sai ya ce ku ji tsoron Allah ka duba suratul shu'ara kazzabat qawmu nuhin mursalin إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين في فيكم فاتقوا الله وأطيعون كذبت ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين سيدنا يوسف اتقوا الله وأتيون كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين في فاتقوا الله وأطيعون كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم أبوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين ثم سيشن فاتقوا الله وأطيعون كذب أصحاب الأيكة المرسلين الملائكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون دك من ذنبي تاشي وأبي أبو نفرقو ذيتي ومتاني كو شركة دا الله الله دبوتا أبو نبيو سي تيمسو كو الله مسألة مسألة كي الله ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kazzabat qaumu nuhin mursalin Allah yake mutanen annabi nuhu sun karyata manzannin Allah domin karyata manzo da ya karyata manzanni ne duka iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun dan uwansu annabi nuhu sai yace musu yanzu ba kwa ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni fa manzo ne mai aminci amintaccen manzo zuwa gare ku mafita zan ba ku sai yace musu fattaqullaha wa abihun ku ji tsoron Allah ku yi mini biyayya kazzabat adunil mursalin Allah yake adawa su ma sun karyata manzannin Allah iz kana lahum akhuhum hudun ala tattaqun dan uwansu annabi hudu alaihi salatu wassalam yace musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku sai yace musu fattaqullaha wa abiun ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a kazzabat samudul mursalin Allah ce samudawa sun karyata manzannin Allah iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun dan uwansu annabi salihu yace musu yanzu ba kwa ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku sai yace musu fattaqullaha wa bi'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a kazzabat qaumu lutin al-mursalin mutanen annabi lut Allah yake sun karyata manzannin Allah iz qala lahum akhuhum lutun ala dan uwansu annabi lut ce musu yanzu ba kwaji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku sai ya ce musu fattaqullaha wa atiun ku ji tsoron Allah ku yi min da'a kazzaba ashabul aikati mursalin mutanen ashabul Karya, mutanen annabi shu'aibu Allah yace su sun karyata manzannin Allah iskala da kuma shu'aibun ala tattakun annabi shu'aibu yace musu yanzu ba kwa ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku sai ce musu fattakullaha wa atiqun ku ji tsoron Allah ku yi mun da'a duk annabin da yazo yana daga cikin kalmomin farko da ke kai wa mutanen sa ku ji tsoron Allah wasiya ce ta farko wasiya ce ta ƙarshe ba abinda zaka tsaya a kai ka dace duniya da lahira kamar tsoron Allah tsoron Allah tsoron Allah mafita yana cikin tsoron Allah in muka ji tsoron Allah na mu samu mafita in muka ce za mu tsuguna a jikin da barbarun a wahala duka za mu kare duk a wahala da in dai muka ce ba da mu bi Allah ba ba da mu ji tsoron Allah ba a wahala kowa zai tafi wannan fa alqur'ani gashi wannan alqur'ani Allah da kansa yake gudan lil muttaqin wannan alqur'anin na amfanar masu tsoron Allah ne na amfanar masu tsoron Allah mai tsoron Allah shi ke moran alkur'ani mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah shi ke moran alkur'ani a suratul bakara Allah yake laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أنا من أوكسين سركي يتي ليس البر ba shi ne tsantsanta ɗa'a ma Allah da tsoron Allah an tuwallu wujuhakum qibala mashriqi wal maghrib don kun juyar da fuskokin ku gabar ko yamma kuna sallah Allah ya ce wannan ba shi bane tsantsanta da'a ma Allah ba shi bane tsoron Allah walakin albirra tsantsanta da'a zuwa ga Allah ya tabbata liman amana billahi ga wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar karshe yake tula duk daren dadewa zai je tsaya a gaban Allah walmala'ika ya yayi imani da mala'ikun Allah wal kitabi yayi imani da littattafan da Allah ya saukar alif da lam din jinsiyya ce wal nabiyyin yayi imani da annabawan Allah ba an samu imani ba Allah ce wa atal mala ala hubbihi ya kuma ɗauki dukiyarsa a bisa sonta da ƙaunarta da yake yi Allah ya ce ya taimaka da ita zawil kurba ya taimaki ƴan uwansa na jini da dukiyarsa ka san wani za ka samu jama'a da suka samu abubuwa a ƙarƙashinsa Allah kaɗai ya sani wancan ya samu mota wancan ya samu mashin wancan ya sai ka samu ƙanin mamansa bayi da abin hawa wa atal mara ala hubbihi ya ɗauki dukiyarsa bisa sonta da yake ya taimaka da ita zawil kurba Allah ce ya taimaki ɗan uwansa na jini wal sama ya taimaki marayu wal masakin ya taimaki miskinai waɗanda ba su da ƙarfi wabin sabil ya taimaki matafiyan da su ya yanke ya isar da su zuwa garuruwansu wafin rikab wasa ilin ya taimaki waɗanda suka zo suka roƙa suka ce a taimake mu wafin rikabi ya cire dukiyar dukiyarsa ya bayar aka yanta bayi don su bauta ma Allah a cikin yanci wa aqama salata kuma ya tsayi da sallah wa ata zakata ya bada zakkan dukiyarsa wal mufuna bi ahadihim idza ahadu kuma suna cika alƙawari idan sun dauka mutumin kirki ne tsoron Allah bai sa alƙawari wal mufuna bi ahdihi idza ahadu was sabirin fil ba'sa suna da hakuri da juriya lokacin da talauci ta tsananta bayi ratsewa zai nemi abinci ta hanyar haram wabbarra haka lokacin da cututtuka da matsaloli suka addabe shi bayi ratsa hanya zai nemi magani a wajen bokaye ko yan tsibbo wahinal ba'sa haka lokacin da yaƙi ya tashi bayi gudu ya bar 'yan uwansa musulmi Allah ce kallabi na sadaku waɗannan su ne suke musuluncin gaskiya imanin gaskiya Allah sai ce wa ka humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu tsoron Allah jama'a muna fahimta matsalar matsala ce ta tsoron Allah ka dubi yadda muke rayuwa abinda babba ya samu ya danna na ƙasa wanda ya shiga ofis ya karɓi cin hanci ya yi rashawa ɗan uwansa ne a musulmi ne ɗan uwansa ya mutu za a cire benefit na 'ya'yan wannan mutumin, wannan mutumi amma sai ya karɓi wani abu a cikin dukiyarsu kafin ya aiki fitar musu da kudinsu kai ma ai da ka mutu ka bar 'ya'yanka Wata ba rana ɗaya da ku haɗu da 'ya'yanka duk ku mutu waɗanda ya kamata bayan kun cire musu benefit ɗinsu kuma ɗauki wani abu ku ƙara musu ku taimake su abinda za a ba su miliyan uku ko miliyan hudu a najeriya yara goma zai ishe su rayuwa amma a hakan ma sai an cuce su idan shari'a ne haka ne wadda ya shiga ofis ya samu dama akan dukiyar al'umma ya saka wadda aka ba shi jagoranci ya ci amanar jagoranci makanikin mota ya cuci mai mota makanikin mashin ya cuci mai mashin kafinta ya cuci wadda zai ma aiki tela ya cuci wadda zai ma aiki kowa ya samu dama an ga ruwa zai kawo ruwan bohol ko ruwan rijiya ya ce ruwan famfo ne yaushe za a rabu da wahala al'amurra sun rikice mutum ya je ya zauna ahalin sunna kana mishi kallon ahalin sunna ya je yana hira yana chatin da matan aure matsala ce ta tsoron Allah matsala ce ta mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah Allah abin da ya dora zaman lafiya da aminci tsoron Allah ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون dukkan al'ummomin da aka yi ta halakar da su Allah yake walau na ahlul kura amanu inda mu mutanen wa'annan alƙari sun yi imani wattaqau sun tsare tsoron Allah la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ardi Allah ya da mun bude musu albarkatun samai da kasai yau wani hanyar neman abincinsa shine ya hau bayan mashin ɗin wani ya je ya buge shi ya kashe ya ɗauki mashin mutum da 'ya'yansa wata ilmahaifiyarsa tana raye wata ilmahaifinsa na raye kan mashin bata ka kashe shi ka sa matansa a cikin takaba 'ya'yansa ka da su marayu wani hanyar neman abincinsa kidnapping ne ya rike ɗan uwansa musulmi duka abin da damu yi muyi amma dai akwai kwanciyar kabari duk abin da muka ga damu yi muyi akwai kwanciyar kabari wani sana'ar sa kidnapping ne kama dan uwansa musulmi ya walakanta shi ya cutar da shi ya karbi kuɗi a hannun iyalansa wani bayan ya karɓan ya kashe shi tsoron Allah shi ne duk annabin da ya zo yakan tsoron mutane ta musu ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah har wannan matsala da ake ciki da masifar da ake ciki mazinata zinace zinacen su suke yi ba ruwan su ana a koma ga Allah a koma ga Allah suna nan suna alfashe su to magana ne na mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah maganin matsalar mu mu ji tsoron Allah Allah ya samu dace sai Allah ya ce يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنت ya kafir lakum min dunubikum idan kun kiyaye waɗannan ka'idodi domin abu na farko da annabi nuhu ya gaya musu shine ani ibudullah ku bauta ma Allah kenan kar ku bauta ma wani Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah ma'ana ku guje ma sabon Allah wa afi'un ni kuma ku min da'a kar ku saba ne to idan kun yi haka yaghfir lakum min dunubikum Allah zai gafarta muku waɗansu sashin zunubanku yakfir lakum min dunubikum da yawan malamai suka ce min din tafidiyya ce yakfir lakum min dunubikum ma'ana laifuffukan da ke tsakaninku da ubangiji Allah zai yafi abinda ke tsakaninku da mutane ƴan uwanku na hakokin su kuma ku mayar musu da hakkokinsu domin ka'idar Allah duk abin da kake in ka tuba ka daina ko kafirci ne Allah zai yafi kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa Allah ya ce kullin labi na kafaru ka gaya ma waɗanda suka kafirce ma Allah ka gaya ma kafirai in yan tabu in sun daina kafirci suka ce sun bari sun tuba yi gufar lafin ma ƙari salaba Allah ce za a yafe musu duk kafirci da suka yi a a musulunci ba laifin da mutum zai yi ya dawo ga Allah ya ce ya bari ya tuba Allah ya ce mishi bai yadda ba Allah baya haka idan mun tuba Allah zai karbe mu in mun tuba Allah zai karbe mu kullun ladina kafaru Allah ya ce ka gaya ma waɗanda suka kafirce ma Allah in yantahu in sun hanu gabanin kafirci yughfar lahum ma kar salafa za a gafarta musu duk abin da ya shuɗe sai ya ce wa in yahudu amma in sun ci gaba da kafirci faƙadima ban sunnatul awwalin Allah ya ce ai labarin na farko ma ya shuɗe Allah ya ce ai kun ji labarin na farko shi Allah in baka bari ba zai bari ne Allah ya ce in kuma kun ce ba za ku bari ba Allah ya ce ku binciki labarin da ya shuɗe a bayan ku in kun bari Allah ya ce magana ya wuce in kun bari Allah ya ce magana ya wuce in kun ci gaba Allah ya ce to ai abin da ya faru da na farko ma ya faru abin da ya faru da na farko Allah ya ce ku je ku binciki labarin to idan kun kadaita Allah da bauta inji annabi nuhu alaihi salatu wasalam kun ji tsoron Allah kun yi mini da'a inji annabi nuhu alaihi salatu wasalam yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yu'akhirkum ila ajalin musamman sannan zai jinkirta muku rayuwarku ku gudanar da ita a cikin walwala da aminci ila ajalin musamman har zuwa ga lokaci ajali kayyadadde wadda Allah ya sanya muku a rayuwa za ku rayu a cikin aminci za ku rayu a cikin walwala jama'a muna jin abin da annabi muku yake faɗa idan kun kaɗaita Allah da bauta idan kun ji tsoron Allah kun tsare dokokin Allah idan kun yi wa annabinku manzon ku da'a ya gafir lakum min dhunubikum abu na farko da Allah zai muku laifukan zai yafi abu na biyu wa yu'akkirkum ila ajalin musamman zai zaunar da ku lafiya ku ya jinkirta muku ku yi ta rayuwa ba azaba ba kaskanci har zuwa iya karshen ajalin ku sai yake inna lahi idza jaa idan ba kuka ci gaba da dogewa akan sabon Allah in alkawari wa'adin Allah ya zo idan masifar ta taso la yu'akkar ba fa wanda sai dakatar da ita jama'a mun ji Dokta wannan karatun a zamanin annabi Nuhu abin ya faru Allah da ya ɗauko labarin yake ba mu akwai abin da yake so ya koya mana ko kuma babu akwai ai ba a lokacin mu abin ya faru ba waɗansu dubban shekaru ne faru sai Allah ya ɗauko labarin yake gaya mana ai akwai abin da yake so ya bamu izina a kansa to ga abin da ya gaya musu ku kaɗaita Allah da bauta ku ji tsoron Allah ku yi mini ɗa'a idan kun yi haka yace Allah zai muku abu biyu abu na farko zai gafarta muku zunubanku laifukan da kuka yi sun wuce sun wuce abu na biyu wa yu'akhirkum ila ajalin musamman zai jinkirta muku rayuwarku a cikin aminci da walwala har zuwa ajalin da ya yanke muku na kwanakin sai kuma ya ja kunnen su yace inna ajalallahi idza jaa in fa ajalin Allah ya zo lokacin da ya sa na azabtarwa da saukan masifa in ya zo la yu'akkar ba ba wanda ya isa bai jinkirta laukuntum ya ce in fada kun gane ku gyara abinda ya gaya musu ya zo ko bai zo ba ya zo to abinda kai ma ake gaya maka ka gyara zai zo zai zo zai zo zai zo al'amarin zai zo zai zo zai zo zai zo mu gyara mu gyara idan aka gyara abinda aka ce zai zo din Allah sai dakatar da shi domin dama wannan kafirci da shirka wannan sakon Allah shine sanadin zuwansa to tunda an tuba an bari sai a zauna cikin aminci yanzu mutanen annabi Yunus alaihi salatu wassalam su da suka tuba suka gyara azaba ta zo falaula qaryatun فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يوسف a آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله يسي فلولا كانت قرية آمنت Allah ya ce me yasa duk waɗannan alƙariyu da aka yi ta halakar da su ba su yi imani ba fa imanu imanuha imanin ya amfane ta ta mori roman wannan imanin Allah ce illa kauma Yunus wadda suka yi amfani da wannan damar kawai Allah ce mutanen annabi Yunus lamma amanu lokacin da suka yi imani kashafna anhum azabal kizi fil hayatid dunya sai muka dauke musu azabar walakanci a nan rayuwar duniya Allah ce wa matta'anahum ilahin muka jiyar da su dadi har zuwa karshen rayuwarsu falaula kanat qaryatun amanat Allah ce me yasa wata alƙarya daga cikin alƙaryun da aka halakar ba su yi imani ba fa nafa'aha imanuha imanin ta yi amfane ta ta mori imanin ta Allah yake ba su yi ba illa kawai Yunus mutanen annabi Yunus dai kawai suka amfani imanin su lamma amanu Allah ce lokacin da suka yi imani kashafna anhum azabal kizi fil hayatid dunya sai muka yaye musu azabar walakanci a nan rayuwar duniya wa matta alahum ilahin Allah ce muka jiyar da su dadi har karshen rayuwar su jama'a ai muna ji to akwai kuma waɗanda suka jinkirta akwai waɗanda suka jinkirta wa kam qasamna min qaryatin وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما فخذوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين Allah ya ce wa kam qasamna min qaryatin al-qasmu huwa al-kasr Allah ce alƙarya nawa muka karya kashin bayan kanat zalimatan Allah ce saboda ta zama azzalima wa ansha'na ba'daha qauman akarin Allah ce sai muka tada sabbin mutane don ka mutu sai wani abu wa ansha'na ba'daha qauman akarin Allah ce bayan mun karya kashin bayan ta mun halakar da ita Allah ce sai muka tada waɗansu kuma su ma suka ci gaba da rayuwa a bayan ka falamma ahassu ba'sana Allah yake lokacin da suka hararo azabar mu ta tinkaro su idahum min hayar kudun Allah ce sai ga su sun fita da gudu za su tsire ma azabar Allah ce la tarkudu warji Allah ce kar ku gudu ku dawo ila ma utriftum fihi zuwa ga jin dadin da kuke a rayuwar duniya wa masakinikum ku dawo gidajen ku la'allakum tusalun ai za a muku tambaya kalu ya wai da in inna kunna zalimi suna kururuwa suna kaiton mu damar mu mun zam daga cikin azzalumai mun cuci kanmu Allah yake fa ma zalat tilka da'awahum bai gushe ba wannan ne da da'awarsu kalmomin su mun shiga uku mun yi asara mun cuci kanmu hatta da alnahum hasidan kamilin Allah ya sai da muka sare su gaba ɗaya muka halakar da su me ya faru Allah ce sai da suka bar danjar ta kama sai da suka bar danjar ta kama Allah ce gudu da kururuwa ba zai yi amfani ba waɗansu al'ummomi da ubangiji ya yi bayanin su a suratul ghafir falamma ja'atkum rusuluhum falamma ja'atkum bil فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا وكفرنا بما كنا به مشركين يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده Allah ya ce falamma ta akan rusuluhun bilbayyana lokacin da manzannin su suka je musu da hujjoji bayyananu an musu bayani daki daki an zo musu da shirya an bayyace musu Allah ya ce ma inda kun min al-ilmi sai suka yi alfahari suka buga kirji da abinda suke da shi na ilimi suka nuna abinda annabawan suka zo da shi abinda manzannin suka zo da shi kauyanci suna da ilimi suna da wayewa suna da technology suna da abinda suke da shi wa haka bihim ma kanu bihi yastazi'un Allah ya ce sai abinda suke ijjili da shi din Allah ce kuma sai gashi ya same su duk abinda manzannin suka gaya musu sai kuma gashi abin yana faruwa da su falan mara au asana, Allah ce lokacin da suka hango azabar mu qalu amanna billahi wahdahu sai suka ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafirce mu duk abin da ake ma Allah tarayya da shi ba kalmar shahadan ba falan mara au ba'asana lokacin da suka hango azabar mu ta taso sai suka ce na billahi wahadahu, mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafirce mu duk abin da ake ma Allah tarayya da shi Allah sai ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'asana Allah ya ce wannan imanin sun ba zai amfane su ba amma Allah ma ya kira shi imani don asalin tsantsanta imani kenan Allah ya ce to amma sun yi imanin a ƙurarren lokaci falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athana Allah yace bai kasance zai amfane su ba wannan imanin su lamma ra'aw ba'athana tunda sai da suka ga azabar mu sai Allah ce sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wannan kuma shine tsarin Allah da yayi ta gudana tuntuntuni a cikin bayi in ka bari sai da abun ya taso Allah ya to babu excuse ka gyara ka gyara to shi yasa annabi nuhu yake ce musu ku yi sauri ku gyara ku yi sauri ku gyara wa yu'akhirkum ila ajalin musamman Allah zai jinkirta muku rayuwarku a cikin aminci da walwala har zuwa ƙarshen rayuwarku inna ajalallahi idza jaa in kuka bari lokaci yayi la yu'akkar to ba jinkirta ba jama'a kai muna fahimta sunnatullahi allati kad khalat fi ibadihi Allah yake wannan ita ce sunnar Allah akan bayi in mutum ya bari lokaci ya kure ya bata lokacin ba irin yadda fir'auna ya ba kenan Allah yake hatta idza adraka wal gharq qala الآيات ya كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله يتي فرعون ياي أبن بيي نرشن أزكي لكن الله Allah ya fito ni ka wuya ba hatta za a daraka wulkaraku har sai da ruwa ya tashi cinye shi da ya tabbatar ruwan nan ba zai fita ba ya kuma gane ruwan nan ba ba na lafiya ba ne qala sai yace amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu isra'ila nayi imani ba abin bauta da gaskiya sai ubangijin banu isra'ila nayi imani ba abin bauta da gaskiya sai ubangijin su annabi Musa ya ga shiru yace wa ana minal muslimin yace to na musulunta Allah yace al'ana Allah yace sai yanzu Allah yace ka musulunta a ƙwararren lokaci al'ana Allah ya mishi ta yanzu wa qad asaita qablu wa kunta min ka saba ma Allah tuntuni kake sabon Allah ka kasance daga cikin masu barna fal yawma nunajjika bi badanika Allah ce zamu tsamar da kai a ruwan ta gangan jikinka li liman kalfaka aya don ka zama wa'azi wa masu mulki da za su zo a bayanka jama'a mun fahimta kar mu dinga jinkirta tuba kar mu dinga jinkirta tuba walaisati taubatu walaisati taubatu إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن Allah ya ce wa laisati taubatu Allah ce ba tuba ba ce lillazina ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahaduhumul maut sai mutuwa ta zo mutsayin su kada sai ce inni tubutul ana na tuba yanzu Allah ce ba tuba ba ce tuba ta gaskiya shine wanda kaje abin da kake yi ba ka tuba ka tuna wannan abun da kake duk daren daɗewa za ka je ka tsaya a gaban Allah ya maka tambaya a ka tuna cewa wannan abun da kake zai iya haɗa ka da fushin Allah ka tuna wannan abun da kake zai iya zama sanadiyar shiga wuta waɗanda suka tuba kafin azaba ta zo kun ga sun sha wadda suka bari sai da ta zo kun ga yadda suka halaka to akwai kuma waɗanda su kuma idan suka tsunduma sabon Allah ana taɓa su ne su ba halakar da su da a yi gaba ɗaya irin yadda aka ma waɗancan ba su kuma za a jefa su a cikin matsala ne in sun gyara sai a gyara in sun koma yanzu kamar mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce Allah ya mini alfarma ba za a muku halakar wanki kuwa ɗaya ba yadda aka ma mutanen annabi nuhu ko yadda aka ma mutanen annabi hudu ko yadda aka ma mutanen annabi salihu ko annabi lutu ko annabi shu'aibu annabi ya ce Allah ya mishi alfarma da zai ba to mu za a dinga jarabtun mu ne ta jarrabawa masifu fitintinu to in kun gyara kuma sai a gyara ba shi ne faru da banu isra'ilu idan kuka lalace sai rayuwar ku ta zama irin ta lalata. idan kuka gyara kuka kyautata rayuwar sai ta koma irin na waɗanda suka kyautata shi dai ka'idar Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza yanayin da mutane suka samu kansu a ciki la yughayyiru ma bi qaumin Allah bai dirkita bai canza yanayin da mutane suka samu kansu a ciki irin halin da suke rayuwa a ciki suna mummunan yanayi ya mai da shi kyakkyawa ko suna kyakkyawa ya mai da shi mummuna Allah ya ce baya haka hatta yi gayyar ma bi amfusin sai sun gyara irin yanayin da su yake tattare da su zama abin fahimta Allah ya ce wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tusfiduna fil ardi marratayn الكتاب لتصحبن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم إن أحسنتم لأنفسكم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا زاد وليدخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتذبروا ما علوا تذبيرا عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا Allah ya ce wa ƙazaina ila bani Isra'ila fil ai auhaina wa akbarna bani Isra'ila fil Allah ce mun yi wahayi wa bani Isra'ila a cikin littafin at-Taura la tufsidunna fil ardi marratayn za ku yi wani mummunan fasadi har sau biyu a bayan ƙasa, wala ta uluwan kabira za ku wuce gona da iri a cikin barna iyakar wuce gona da iri Labarin Allah yake ba su wani abu zai faru da su ai mu ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ba mu labarin waɗansu abubuwa da za su iya faruwa a lokacin ma bayina la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'allunna quluwan kabira sai yace fa idza jaa wa'dul fa jaa ulahum idan wa'adi na farko cikin sabon Allah biyu da za ku yi idan wa'adin farkon ya zo kuka kuma tsunduma cikin sabon Allah kuka shiga sabon Allah kata-kata fa'iza ja'a wa'adu ula kuma ba asna alaikum ibadan lana Allah ce to zan turo muku waɗansu bayina uli ba'asin shadidin wadda suka iya yaƙi na fitina fajasu kilalar diyari ai faɓafu kilalar diyari Allah ce za su yi ta karkashe ku har lungun gidajenku wannan a cikin banu isra'ila ya faru doktor Allah ya ɗauko labarin yi ba mu akwai ba a jiko ba ba alkur'ani jarida ne ba da mu abin ya faru ba wata al'umma sai ya faru da ita sai ya ɗauko labarin ya ba mu a cikin alkur'ani akwai sabon da ake so a kisar mana ko kuma ba akwai Allah yake laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah yake cikin kissoshin al'ummomin da suka shige da nake ba ku inji Allah akwai abin daukan wa'azi ga masu hankali Allah yake akwai abin daukan wa'azi ga masu hankali Allah sai yace fa iza jaa wa'du ulahuma idan wa'adin farko cikin saƙon Allah biyu da banu Isra'ila za ku yi in wa'adin farko ya zo kuma kuka tsunduma cikin saƙon Allah Allah ta ba'asna alaikum ibadan lana zan turo muku waɗansu bayina uli ba'asin shadidin wadda suka iya tsananin yaƙi fa ja su kila da biyar su karkashe ku har lungunan gidajen ku ba wai za ku je ku haɗu a filin yaƙi ba ne biyo ku da su yi garinku anguwanninku fa ja su kilala biyar lungu lungun gidaje Allah ce za su bi ku su karkashe ku za ku ga kaskanci wani wadatanci wa kana wa'adan mafula Allah ce kuma alkawari ne zartacce in dai kun tsunduma cikin sabon Allah Allah ce za ku ga tashin hankali jama'a muna fahimta Allah ya ce amma in kun tuba kun gyara kun bi hanya da ta dace Tumma radadna lakumul karrata alaihim Allah ce na muku alkawari zan dawo muku da ƙarfinku da ku a kansu sai sun zama kaskantattu a ku. jama'a muna ci sun maradadna da karrata alaihim Allah ya ce har idan kuka dawo kan tafarki da turba Allah ya ce zan dawo muku da ƙarfinku da ku alkarratu kuwal galabatu wa daula Allah ce zan ba ku daula zan ba ku ƙarfi wa amgadanakum bi amwalin wa banin Allah yake na lamunce muku zan yalwace ku da dukiya da 'ya'ya waje alnakum Aksar nadira Allah yake zan sanya ku zan population masu yawa masu ƙarfi yadda abokan gaban ku ba za su iya tinkarin ku ba jama'a muna fahimta idan har kun shiga wannan sabon Allah Allah yake zan turo waɗansu bayina mayaka su yi ta karkashe ku har lungunan gidanku Allah sai ce amma idan kun tuba kun gyara kun dawo kan turba ta gaskiya sun maradadna lakumul karrata alaihim zan ba ku karfi da fawa a kansu wa kun bi amwalin wa banin zan yalwace ku da dukiya da 'ya'ya waje alnakum aksara nafira in sanya ku ku zama adadi masu yawa wadda kun bi karfin abokan gabanku bayan kun gyara din Allah ta ce kuma in a a ahsantum bi an anfusikum in kun ci gaba da wa kun kyautata ne makan wa in a Sa'atun falaha in kun bata Allah ce kun bata ne makan ku Adam kuma abin da ya faru ke banu Isra'il suka tsunduma cikin sabon Allah aka turo musu wani kafiri da rundunarsa suka musu kisan kiyashi suka kama 'ya'yansu da matansu a matsayin bayi suka tafi da su suka bubbuce gidajensu duk wani abu mai amfani suka rusa suka tafi lokacin da suka ga abu ya matsi sai suka koma zuwa ga suka tuba suka gyara suka dawo kan turba kawai kuma sai ga daula ta dawo ta yi karfi dukiya ya yarwata gwamnati ta kafu mai karfi waɗancan abokan gaban ba su isa su nuna musu yatsa ba Allah ya cika alkawari ko bai cika dattijo mutumin arziki ma yake tsoron karya alkawari balle ubangiji mutumin kirki ma yake cika alkawari balle ubangiji ya alkawari ya saba ba zai saba sai za ja wa'adul akhirati Allah ya to idan wa'adin karshe ya zo yanzu kuma an samu daula an samu duniya an samu fawa to shikenan kuma sai suka sake komawa sabon Allah aka sake fantamawa harkan mata shirka da Allah kafirci miyagun ayyuka li yasu'u wujuhakum Allah ki zan sake taso da makiyanku su zo su muna da fiskokinku duk wanda ka haɗa fiska da shi ka san yana cikin bakin ciki da damuwa Allah ya ce da ku ga damuwa da ku ga bakin ciki li yasu'u wujuhakum Allah ya ce zan ta da makiyanku su sake galaba a kanku su muna na ku kowa aka ganshi a cikinku an san yana cikin takaici da bakin ciki waliyadkhulul masjida kama da kaluhu awwal marra kuma za su shiga masallacin baitul maqdis yadda suka shige shi karon farko waliyutabbiru ma alau tatbira su markada duk abin da suka samu dama akan shi naku kuma abin da ya farke suna komawa sabon Allah kawai sai ga waɗannan kafirai sun taso suka zo suka yi rugurugu da su Allah ya ce asara bukum an yarhamakum ubangijin yana shirye ya ji kanku Ubangijinku yana shirye ya ji kanku wa in uttum udna Allah ya ce amma in kun koma kan sabon Allah Allah ya ce za mu dawo da damuwa da bakin ciki in kun gyara Allah ya ce za ku ga kyakkyawar rayuwa jama'a muna ji wannan ba an gaya mana bane don mu wa'asta to waɗannan matsalolin in za mu ji tsoron Allah mu gyara sai ka ɗauki abun kamar mafarki kai ka tashi to amma kowa mel mel mel mel duk inda ya samu dama zalunci a ci amana a yi rashin gaskiya kowace badakala muna cikinta kowace badakala muna cikinta ka dubi irin rayuwar da muke yi to abinda annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya gaya musu idan har kun tuba kun kadaita Allah da bauta kun ji tsoron Allah kun mun da'a Allah zai gafarta muku laifukanku wa yu'akkirkum ila ajalin musamman zai jinkirta muku zuwa ga ajalinku ku yi rayuwa a cikin walwala da aminci amma fa inna ajalallahi idza jaa la yu'akkar in kun bar ajalin Allah yanzu babu jinkirtawa law kuntum ta'lamun inda kun sani da kun kama hanya tiryan sai yace musu قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا قال رب النبي نوح عليه الصلاة والسلام يتي يا أبنجدي إني دعوت قومي ليلا ونهارا الله ناكرا يمتانينا دني دلنا ba da'awa ce yayi irin na ko wata wata ko sai azumi azumi ba da'autu kaumi laylan wa nahara yace nayi da'awa wa mutane na dare da rana domin kowane annabi kowane annabi in ka dubi kissar za ka ga jin kai da yadda yake kaunar mutanen yana so su tsira ya bi wannan hanyar ya bi wannan hanyar damuwansa su bi shirya domin su tsira ya ce to na musu wa'azi dare da rana falam yazidhum du'a'i illa firara amma kiran da nake musu yace bai dade su da komai ba bai kare su da komai ba sai dada gudu na ma da suke eh a shekara dubu shekara hamsin yayi shekara hamsin ne babu yana wa shekara ɗari tara da hamsin yayi yana da'awa Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil wadda suka yi imanin yan kaɗan ne kuma da'awa lailan wa nahara amma yace falam Zidkun, du'a'i illa firara wannan kira da nake musu ba abin da ya ƙara musu sai guduna sai gudun da'awar da nake musu wannan kuma dama sunna ce ta kafirai masu fara da musu to a tsarin Allah kuma duk noke-nokenka Allah sai ya fitar da mai tarkafi eh Allah sai ya fitar da mai tsarki haka mutanen makka shawa suka yi ta yi su da wa aka samu billahi jahada aimanihim لئن جاءهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينتظرون إلا سنة ينظرون فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تبديل لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الله يتي وأقسموا بالله جهد أيمانهم سرن سيد الله Allah ya ce wadda shi ne idan za a yi rantsuwa sama-sama sai a rantse da sai a rantse da uzza sai a rantse da manata ko hubal idan aka yi ka kasi a rantsi da Allah dama anan gaskiyar take wa aqsamu billahi jahada aymanihim of Allah ke ka san ba ko barawo ne ya je zai saci kayan wani ka san sabon Allah yake ana fara dukan shi sai fara wayo Allah gani ko dan shi shaye ne yan sanda na kama shi sai fara wayo Allah wa aka samu billahi jahada aimanihi Allah ce sun rantse da Allah wadda shi ne iya ƙarshen rantsuwansu la'in za a hun suka ce in har mai gargaɗi ya zo musu in Allah ya turo musu manzo in aka musu aike da mai gargaɗi la ya kunun na ahada min za su zam mafiya shari'a akan kowace al'ummar da Allah ya taɓa tura mata manzo Allah ya ce sun rantse da Allah akan haka falamma za a hun ma za da hun illa nufura Allah ya amma lokacin da mai gargadin ya zo ba abin da ya dade su sai da gudunsa da suka yi istikbaran fil ardi Allah ya saboda sahaban girman kai a bayan kasa su mai wa'azin suke kallo yanzu wannan wannan shine za a ce annabi shine manzon wa makar sayyi da mummunan makirci Allah ce wala yahiqul makar sayyi illa bi shi kuma duk wani makirci da sharri Allah ce bayi sauka sai kan wanda suka shirya shi eh, idan da muna bibiya in damuna muna bibiyar makirce makircen mu da sharance sharancen mu da ka gane cewa yana dawowa kan mu duk lokacin da aka zauna da kai aka shirya ma wani sharri ka rubuta rana da abin da kuka shirya ka ci, za ka ga abin ya dawo za ka ga abin ya dawo Allah ya yahudu da suka zauna a madina sun yi ta roƙon Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su yaƙi larabawa kwatsan kuma Allah su yi ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a cikin su ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل كتاب من عند الله مصدق لما كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما, فلما جاءهم ما عرفوا allah ya ce الكافرين الله يتي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم Lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah shine alqur'ani kuma littafin na gaskata abin da ke tare da su ya gaskata attaura taura ya gaskata linjila ya gaskata dukkan wani littafi da Allah ya saukar wa kanu min qablu yastaftihuna alal ladina kafaru ay yastansiruna bi bisatin nabi sallallahu alaihi wasallam alal ladina kafaru suna neman taimakon Allah Allah ka tayar mana da wannan annabin karshen zamani Allah ka aiko mana da shi mu samu mu yaki waɗannan mushrikai falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi Allah lokacin da abinda suka sani ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba har sahabbansa akwai sifofinsu a cikin attaura akwai sifofinsu akwai a cikin linjila Allah yake falamma a ma arafu lokacin da abinda suka sani ya zo musu kafaru bihi Allah ce sai suka kafirci fala anatullahi alal kafirin Allah ce la'anar Allah ta tabbata akan kafiri jama'a muna fahimta to irin wannan annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi ma ya koka da autu ƙauni laylan wa nahara yace ya ubangiji na kirayi mutane na dare da rana falam ya zidhum du'a'i illa firara kiran da nake musu bai daɗe su da komai ba sai daɗa guduna daɗa gudun abinda aka min wahayi da shi na manzanci ba su yi imani ba ba su yi imani ba to dama wadda ba son gaskiya to lokacin da gaskiyar ta zo ko da yana furuci cewa gaskiyar yake so haka yake faruwa man salihu sai kaga yan siyasa kowa yana son gyara kowa yana so ayi gaskiya kowa yana so ayi kaza to kuma sai in shi din ya zo sai ka gani waccar maganar dama ta siyasa ce muna so a taimaki al'umma muna so a yi kaza muna so a yi kaza muna so a yi kaza to lokacin da su in kuma suka zo sai to shi kuma Allah dama yana daga cikin tsarinsa maganganu da kake yi sai ya jarabce ka maganganu maganganu da kake yi Allah sai ya jarabce ka am hasiba allazina fi qulubihim maradun allan yukhrij Allahu abdanahum maradun Allah yana maganar munafukai yace am hasibal ladina fi qulubihim maradun yanzu waɗanda zuciyarsu take da ciwo suke da wani boyayyen sharri a zuciyarsu zato suke yi allan yukhrijallahu afghanahum Allah ba zai fitar da maitansu fili ba Allah zai fitar duk abin da muke yin nan akwai jarrabawa in don Allah kake zaka ci jarrabawar in ba don Allah bane kuma da aka faɗi Allah ya sa mu ci jarrabawar jama'a sai mu kwana anan sai gobe in Allah kai mu sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin